Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina taya al'ummar musulmi gaba daya a duniya murnar zagaye wannan rana ta karamar sallah a wannan shekara ta 1441 bayan hijirar fiye halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara ta 2020 miladiya kuma alhamdulillah yau gashi a garin kano bayan mun dawo daga sallar idi kuma gashi yanzu ana ta zabga ruwa saboda haka wannan ma ba karamar nasara ba ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد alhamdulillah lokacin al'ummar musulmi kenan suka samu halartar sallar idi ta wannan shekara masallacin dandin shewa kawaje masallacin na nazifi a wannan rana ta lahadi bayan an kammala watan azumin wata ramadana da shekara ta dubu da da 1441 guda talatin, ga al'umma musulmi nan kowa ya fito na cikin farin ciki biyo bayan sallah ta juma'a da aka yi a wannan sati wanda shine karo na farko da wannan shekara aka yi ba da dama a sallar idi a jihar kano yanzu haka ga shi ranar lahadi kuma an fito allah ya nuna mana lokacin sallah mata allah subhanahu ala ya karbi badan da muka yi a wannan rana ga yara nan da dama sun samu halartar wannan sallah ta idi inda su ma suna ta murna suna walwala masha Allah ga kuma iyayensu na yanzu limami ya fara hudu ba bayan an idar da sallah kenan Allah ya karba mana insha Allah dukkanin abin da ya farko zai yi ƙarshe za ku ga yan uwa musulmi suna ta faɗar ra'ayinsu wanda suke cikin walwala a irin wannan rana da Allah ya kama wannan lokaci ba abin da muke roƙo Allah ya ƙara taimakon mu Allah sa mu gama lafiya wannan larura da ake maganarta Allah ya fara kawo mana saukin ta domin an yi sallar juma'a an wayi gari an ce mutum takwas jiya kuma an ce ma babu kaga babun babun babun babun albarkan ma'aiki aka ta tabbatar yau ma haka za a ce babu albarkar sayyidina rasulullahi Allah sa mu gama lafiya Allah kawo mana ci gaba Allah shiga nan mu Allah ka wasa Allah ka farraja Allah ka laddafa dan isar annabi Muhammad sallallahu alaihi

me za ka iya cewa dangane da wannan dama da aka samu a bana aka yi sallar idi wanda a baya ana tsammanin cewa ba za mu a samu dama ba kuma akwai jihohi waɗanda suke makwabtaka da jihar kano su bu samu dama sun yi sallah ba a wannan shekara to alhamdulillah ne wa allah godiya wannan rana da allah ya nuna mana sallar idi na karamar sallah wanda shi wannan idi abu ne suna ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu umarni da cewar idan aka ce mun kai azumin guda 30 ko guda 29 ta gaba ɗaya mu kwai da kwarkwatan mu gaba ɗaya yaran mu da manyan maza da mata domin mu je mu sallaci wannan sallah ta kuma mu wa Allah godiya da Allah ya ba mu iko da muna cikin ɗarin ba za mu je mu sallar idi Allah ya taimake mu cikin yardan Allah da addu'a ta bayan Allah muka samu dama aka ba mu dama muka je mu idi kamar yadda aka ce mana duk juma'a ma mu koma mu ci gaba da yin sallar juma'a ko muna roƙon Allah wannan annoba da take damun al'ummar annabi Allah ya sauke mana Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kwantar da hankulan mu Allah ya sa a yi babban sallah lafiya don salamu alaikum da allah ya nuna mana wannan rana mai albarka mai farin ciki wadda ita ce ranar idin karamar sallah ba abin da za mu ce da allah sai godiya da allah ya nuna mana ita cikin koshin lafiya kuma ya tabbatar mana da muka sami dama daga mu suka ba mu dama muka yi sakamakon wani ibtila'i da allah ya kawo mu Allah Ubangiji kuma ya kawo mana ɗauki muka samu sallah a cikin ta to Allah Ubangiji dukkan alkhairan da ke cikin ta Allah ka sada mu da su Allah ka ba mu dukkan dukkan albarkokin da suke cikinta wanda duk kuma Allah ubangiji ya jarrabe shi da wata lalura bai samu ganinta ba Allah ka yaye masa Allah ubangiji inganta mana lafiya wannan lalura da muke ciki Allah ya kawo mana karshen ta Allah ka yaye mana ita daga daga kan dukkanin musulman duniya gabaki daya Allah ya yaye mana ita ya kawo mana karshen ta mun gode Allah mun gode Allah mun gode wa Allah da wannan rana da Allah ya nuna mana da wannan shekara allah ya nuna mana tabbatin baɗin baɗaɗa daga hannun kare da lafiya marasa lafiya mu ne gida na asibiti ubangiji allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya a wannan dalilori allah ya shiga su gafara allah ya gafarta musu allah ya sa su huta allah ya kyauta na su allah ya su da mala'ikun rahama to alhamdulillah da fatan an ji daɗin kasancewa da yadda al'amuran suka kasance a irin wannan lokaci allah subhanahu wataala ya karba mana allah kuma ya mai mana Allah ka mana ƙarshen matsalar take addaba duniya baki ɗaya ni alrabiu aldadi a madadina da iyayena da iyalaina da yan uwa da abokan arziki da dukkanin masoyana a duniya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu